wanda aka rawaito daga Sheikh Ahmad Tijani wanda wa'annan ruwayoyin Mala Habiba Ahmad ya ce ƙarya ne wa Allah wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama wannan iddi'ai ne malam yayi kuma ya ƙarfafa su da dalilai da haka yanzu idan wani yana so ya ce ba haka bane ga fili ga mai doki eh kaga sai yi ta sukuwa da dalili babu zagi babu cin mutunci ƙarya ne ga manzan Allah ƙarya ne ga manzan Allah in kuma ka ce ba ƙarya bane to zo kai ka nuna mana ba ƙarya ba ne. yau cikin matsalar da za mu tattauna a nan shi ne inda 'yan ɗariƙa suka makale suka ce sheikh ahmad tijani ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan da suka faɗi sun dogara ga wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza wannan ruwayar bukhari kenan ruwayar muslim man ra'ani fil manami faka annama ra'ani fil yaqaza man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza aw faka'annama ra'ani fil yaqaza bi shakk sannan akwai wata ruwayar ta ibn maja man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani akwai dai ruwayoyi wanda malam ya tattauna wa'annan ruwayoyin wannan littafin za mu karantu kamar yadda ƙa'idan malamai suke idan kana so ka fahimci zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin babi sai ka yi jam'u a tarafil adilla ba ka ɗauko hadisi guda ɗaya ka ce da shi za ka yi hukunci ka ce shi ne manzan Allah ya faɗi bai faɗi wa'ancan ba kenan sai ka yi abin da ake ce masa jam'u a tarafil adilla wurin malaman hadisi hadisin nan yana da yan uwa hadisin ba sai ka tattaro su gaba ɗaya ta nan ne sai kai matsaya wajen turkut na malaman hadisi turkut suna da yawa har ina aka samu ko cin karo ko aka samu ta'arud a haka wannan ta'arudin ɗin ba a haƙiƙa ba ne a ƙwaƙwalwa ne na mujtahidi to akwai turqut tarjihi wanda ana bi akwai a tarjihu bil an gane akwai tarjihi ta hanyar yawa sa'annan kai akwai tarjihi ta hanyar a ga hadisi cikin Bukhari ko Muslim sannan a ga wani hadisin kuma yana saba wannan hadisi cikin Tirmizi ko Ibn Maja ko Abu Dauda ko Nasa'i. Gurin turkut tarjihi hadisin Bukhari da Muslim shi ake gabatarwa. Saboda akwai tarjihi ta hanyar littafin da ya shahara da siha a sami hadisi cikinsa ga kuma wanda bai shahara da siha ba. Akwai turkut tarjihi da yawa. Akwai kuma Ka'ida shi ma wacce tana daga cikin turkut tarjih akwai al-musbit muqaddamun ala nafi haka dai akwai abubuwa da yawa akwai ƙa'idar idajita ma'al halal wal haramu gulliba janibun taharim wannan hadisin yana nuna taharimi wannan yana nuna taharimi wannan duk irin abubuwa dai haka wannan abu ne mai nisa to a ƙa'ida ta ilimi amana ilimi in ka zo cikin babi a sa misali za ka ce babin ganin manzan Allah a mafarki da daman ganin manzan Allah a farke malaman hadisi ba su masa babi ba kwata-kwata babu malamin hadisin da za ka gani cikin kutubu sitta ya zo ya ce wai babin ganin Annabi a farke ba su ba daman wannan haka duk wayanda suke makalewa ne sun makale kan hadisan da malamai suke sa su a babin ganin manzan Allah a mafarki. Duk da yake akwai jahilai na ji suna ƙoƙari su lazimta mana wani abu wanda ba fahimtar mu bane. Wai mu ko Ibn Taymiyyah yana inkarin ganin manzan Allah a mafarki. Wannan jahilci ne, jahilci ne wannan. باتفاق المسلمين لا إنكار في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام باتفاق المسلمين لا إنكار malamin da yake inkari saboda hadisi ya inganta karara manzo ya faɗi inda ake da saɓani ne daga baya shi ma saɓani aka ƙirƙiri ganin manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai ba su zantuka a ciki ba malaman musulunci manya-manya jiga-jiga wanda suka kafa addinin ba fahimtar su ba fahimta ne na sufaye don babu wani mutum ɗaya da za ka kawo shi ka ce yana gazgata ganin manzan Allah a barke kuma ba sufi ba ne babu shi fahimta ne na sufaye su kaɗai suka keɓanta da shi duk duniya babu babban malami ɗaya wanda ba sufi ba da yake da wannan fahimta su ne suke da wannan fahimta duk su faye ne kuma a ƙa'ida ma ba a istidlali ko a istishhadi da zancen wanda mazhabarsa ne fahimtarsa ne kana so ka gamsar da ni sai ka kaka ce ai imamu suyuti ya yi littafi ya ambace shi da tanwirul hadak don haka yanzu ya yi shi akan ganin manzan Allah a farke da haka yanzu ni yanzu tun da ya yi in yadda a'a لا يستدل بقول صاحب بقول صاحب المذهب في انتصار مذهبه مذهب السليوان ba za ka zo ka kama wani ka ce za ka yi ilzami da shi ba daman sufi ne amma mafi abin da za mu fi dubawa a nan shi ne Jiga-jigan malaman hadisi kamar ibn hajar ya yi wa sahihul bukhari sharhi kuma ya tattauna akan wayannan hadisan, kuma ya kawo zantuka a ƙa'ida na malamai na hadisi manya-manyan malamai idan suka zo magana kan hadisi ko shari ta abin da aka faɗi a duniya da wanda suka yadda da shi da wanda ba su yadda da shi ba da wanda gaskiya ne da wanda ƙarya ne da wanda ba shi da dalili da wanda yake da dalili duk za su kawo su zube kai kuma ɗalibin ilimi da kake da ala kamar za ka je gona ne sai ka yi noma su wa'annan ma malaman littattafansu kamar gona ne da fatanya ka in ka je za ka shiga cikin littattafan ka girbi a kuma ka dawo da kayan amfani na noma amma an ka tafi sasakai kawai hannunka babu komai ka tafi farigar zihin kawai ka je haka za ka je ka fito baka fahimta ba kuma baka gane ba kuma za ka iya musu karya. kamar yadda Sheikh Shatima al-Miskin ya yi wallahi ƙarya ya musu ku yi haƙuri tare da girmamawa kuma duk wanda ya hau ya ce min ina karyar da ya yi kawai shi ne ba wani ko tsayawa falsafa a ƙarya ya musu saboda ƙila akwai ƙarancin ilimin da har ta sa kuma ya je manya-manyan da ta wani kada ya ji ina cewa da waɗansu ko bai fahimta ba ko ya jayinta wai ya ringa hango ta yaya alkanawi zai ce ai alkanawi yaro ne ko kaza wala yaro ne gaskiya ne amma wallahi da zan gaya ba yadda na sha wahala wurin karatu da ƙasashen da na je don ne karatu sai ka san cewa a'a na kai in faɗi haka ne kuma kaddara ma ban kai ba a tunaninka ban kai in faɗi ba kawai abin da ya kamata kai adalci shine uzur li zatin qawli la min qa'ilin aqu maqbulun walau min jahilin dubi menene na faɗi auna shi ƙarya ne ko gaskiya ne kawai abin da zaka duba kenan ba cewa wane ne ya faɗi ko kaza ko me ka a kawai duba ne ya faɗi in zaka iya kara abin da ya faɗi zo ka faɗi Shatima al-miskin abin da ya faɗi wallahi ba haka bane ne. dai san zuciya dan ba za ka ce masa jahili ba sai dai kuma galibi yana jahilta wa'insu abubuwa galibi yana jahiltar wa'insu abubuwa wallahi baya fahimtar su galibi shi karan kansa ya san yana da wannan illan na rashin fahimta dan yana fahimta zai ji tsoron ya fito duniya ya karanto abu ko kuma ya danganta abu zuwa ga wanda ba shi ya faɗe shi ba ko ya faɗa abu ya kasa fahimta kuma ya yaɗa a duniya zai ji kunya shi yasa yana wa wa'insu abubuwa to a cikin wannan littafin da muka yi na ƙarerai guda saba'in malam ya tattauna akan qadiyya ta ibn hajar ya tattauna kuma ya nuna gurare cikin wannan littafi na fitun bari littafin fatul bari na sharhin sahihul bukhari ibn hajar ya tattauna kuma bai goyi bayan ganin manzon Allah a kanta ba amma sai dai zan sa shatima al-miskin shi ya faɗi cewa Imamin bukhari a shi ibn hajar a cikin fatul bari ya goyi baya ya goyi baya wannan mahallin niza saboda in da ku shi shin ibn hajar ya yadda da ana ganin manzon Allah a farke kawai wannan shine mahallin niza shi ibn hajar ya yadda shatima al-miskin ya ce ya yi ikirari ana ganin manzon Allah kuma la ƙarya ne wallahi rashin fahimtar dalalatul alfaz ne da rashin fahimtar siyaki na magana karatun yinsa daban jin larabcin daban fahimtar karatun daban ka fahimta shi yasa annabi sallama yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini fiqhun addini shine babban matsala ba wai karatun ba daga cikin masu karatu mutane mutum guda ɗari masu yin karatu wallahi goma ne suke fahimta goma ne suke fahimta sannan cikin goma ɗaya ne kashi ɗaya ne suke aiki da abin da suke karanta ke sa ba wai yin karatun ba a'a fahimtar karatu da aka shati ba almiskin abin da ya faɗi cewa wai ibn hajar ya yarda da ganin manzan Allah wala ƙarya ne kuma wallahi bai fahimta ba zan fara dannawa ya faɗi sannan sai in fara karantowa cikin littafin malam ya tattauna a kan matsala ta ganin manza, Allah sallallahu alaihi wasallama da yan dariƙa suka ce da haka abin ne ya faɗi ba haka ba ne, zan fara sa shi ya fara faɗi sannan sai mu shiga cikin littafin in muka karanto da lalat na alfaz da suke nuna shi ibn hajar bai yadda da wannan magana ba to sai mu fahimto cewa shi Sheikh Shatima al-Miskin kuskuren fahimta ya ko bai gane ba ne, eh, bai gane ba ne. Kuma da yawa baya gane karatu, wallahi baya gane ba, wallahi. Duk inda na ce bai gane ba har yau ba a samu wani ɗan ɗariƙa da ya zo ya ce ya gane ba. Duk sanda nake cewa bai gane ba. Ban taɓa zuwa da mas'ala na ce shatima al-miskin anan anan bai gane ba an samu wani ɗan ɗariƙa ya zo ya ja ya ce ya gane ba a taɓa ba saboda ba na cewa bai gane ɗin ba sai na tabbatar da bai gane ɗin ba wallahi hmm, sai na tabbatar da bai gane ɗin ba ba na ƙwaina sai da zakara eh, ba na ƙwaina sai da zakara wallahi bai gane ba zan sa shi ya yi bayani ku yi haƙuri da ina so ne in jona wannan abin don ya zamanto cewa ya fi ƙara amma tsaya mu ji to ina ganin ya yi haka ga sha'anin zan sa shi alimanmu ne ibn hajjar al-asqalani ga shi zai yi alimanmu ne ibn hajjar al-asqalani shi ma ya yi ikirarin za a ga yake a farke a cikin fatul bari al-imamu suyuti na wallafa littafi da musamman tanwirul halal في جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والملك المنقل ابن حجر العسقلاني شما يأي قرار ذا يجي أفرقه أشكين فتو الباري Ibn Hajar kun ji abin ya ce Ibn Hajar a cikin fatin bari shi ma ya yi ikirarin za ga manzan Allah a farki wala yi ikirari ba. Farko mu ɗau kalmar ikirari. Ikirari yana da ma'anoni kamar haka za a ci iya cewa iƙirari shine as-subut tabbatar da abu akan ce a larabci a qarra bil haqqi idza wa radiya bihi an gane a ce a qarra bil ya tabbatar da gaskiya farko shi ya tabbatar da ana ganin manzon Allah a farke wannan kalmar babu ita a ce ya tabbatar dan duk abin da aka ce ya tabbata to an yadda da shi kenan ya yadda ana ganin manzala bai yadda ba sannan in ka ɗau kalmar iƙirari da ma'anar al ya yi i'tirafi an gane yayi yi i'tirafi in ka ɗau kalmar iƙirari da ma'anar i'tirafi in ka ɗauko kuma iƙirari da ma'anarsa na fikihu an gane shi ne mutum wani a zo magana a kansa sai ikirari da cewa ya yi wannan abu yasa suke cewa al-iqraru sayyidul adilla al-iqraru sayyidul ce shi shi ne shugaban dukkanin wani dalili idan mutum ya yi da'awa ya jefi wani da wani abu dole ya kawo dalili saboda al'asul shine bara'atu bara'atu dhimma wannan shine al'asul to idan aka zo aka tuhumci mutum sai ya tabbatar da yayi wannan iqrari kenan wannan ya fi a kawo hujja saboda al-iqraru sayyidul adilla wannan kenan shi yasa wani ya zo gurin annabta sallama ya ce ya ma'aikin Allah na yi zina ai mun hajji a Allah sallama sai ce a ba dai zina kai ba kaza ne har kaza kaza ce ya ma'aiki na yi zina yi mun hajji ce a a ka dan rungumo ta ne ce a a ya Ya ce a ba ta kai ce ya lalla na yi sai da ya fito ga daga ce na je mata kamar yanda miji yake zuwa wa matarsa yace turmi da taɓarya. sannan manzo sallama yace aje a yi masa haddi shi yasa wannan kenan shi yasa iqrari kenan na farko ibn hazar bai tabbatar da ana ganin manzon Allah ba kuma bai yarda da ana ganin manzon Allah ba a cikin fatul bari shi yasa nan da yace wai ibn hajar yayi ikirari wallahi babu ikirarin ibn hajar kuma zan karanto cikin fatul bari daga cikin wannan littafi na karerai guda saba'in wanda da Allah abin da nake so duk wanda ya zo zai yi magana a kai da Allah in kana da fatul bari ɗauko karatu za a yi wallahi karatu zan biya muku in ba ka da shi matsa gefe kawai in kuma kana da shi ɗauko gashi nan a hannuna zan buɗe ka buɗe zan baka shafi da wannan ɗauko tun ma kafin na gama tun kafin na gama dan karatu zan biya wa shatima almiski kun wallahi karatu zan biya masa kalmar cewa ibn adar yayi ikirari ana ganin manzo Allah babu ita eh wallahi babu ita ibn hajar bai yadda ana ganin manzon Allah ba bai yadda ana ganin manzon Allah ba kace kace ma yi da wannan ma maganar kuma ibn hajar a maukifinsa fahimtarsa shine ba a ganin manzan Allah a farki eh, fahimtarsa kenan ba a ganin manzan Allah a farki ku yi haƙuri da Allah ina so ne na buɗo shafin na littafin shi yasa to yau bonus ɗin da zamu tattauna na kan ganin manzan Allah ne to malam nan ya zo ya ce malam bayan ya gama na kan wa'anda suke cewa ai kaza kaza ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ar-raddu ala hadhihi al-aqwali al-batila yace allati ma anzalallahu biha min sultan yace raddi akan wa'annan zantuka wa'anda suke na ƙarya na ɓata, wa'anda Allah bai saukar da hujja ba a kansu yace i'lam ayyuhal muslimu malam ce, ka sani ya kai wannan musulmi annallaha qad akmala dinahu lin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa li ummati ka sani cewa Allah hakika ya kammala addininsa ga annabinsa ga kuma al'ummar annabi Muhammad Allah ya kammala mata addini yace fala ta shari'a babu wani ta a shar'anta aba wata shari'a babu yace wala wahaya ba'dahu sallallahu alaihi wa sallama haka nan babu wani wahayi a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. yake ta kullu man ja'a ba'dahu duk wanda yazo bayan manzon Allah la budda an yakuna ilmuhu min al-ahya'i bil di an al-amwat yace duk wanda yazo a bayan manzon Allah tilas ne wajibi ne iliminsa ya kasance daga rayayyu ne ya same su wato wannan yana raddi ne ga sufaye kamar yadda shehu ibrahim ya kawo a cikin kashifin eh, albasi an faidatul khatimi abul abbasi cewa la yakmulu rajulu fi maqamil ilmi hatta yakuna hatta yakuna ilmuhu an Allah azza wa jalla bila wasitatin min naqalin aw shaykhin yace fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin fama bariha an al-akhdh min al-muhdasat yace wa dhalika ma'alunan inda ahlillahi azza wa jalla da haka su in ka cika a mataki na ilimi kai daga Allah kake karɓa direct haka suke sufaye har ya kawo kissa shi shehu Ibrahim cikin kashifin albasi ya kawo kissa wai cewa Abu Yazid Abu Yazid wai yana goranta wa mutanen zamaninsa malaman zamaninsa yana ce musu wai a akhaztum ilmakum mayyitan am ya ce wa hazna ilmana an al-hayy ya mutu? mutu wai yana cewa ku kun riki kun karbi ilimin matacce shi ilimin daga ku gurin matacce wato wanda ya gaya muku ilimin malaman da sahabban da kaza duk matattu ne in dai kana mutuwa wai yana goranta musu ne kun karɓi ilimin ku daga matattu shi ilimin matacce ne waɗanda suka ba ku ilimin matattu ne Ya ce wa hazna ilmana mu kuma mun karɓi ilimin mu ne an alhayi ladi la mutu. daga shi shine Allah rayayye wanda baya mutuwa da haka shi mutum baya cika a mataki na sufanci ya kai cikakken walihi har sai iliminsa ya kasance daga Allah ne direct to sai malam yake raddi yace kullu man jaa ba'da duk wanda yazo a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace la budda an yakuna ilmu malam yace dole ne ba makawa ilmin sa ya kasance min al ahya'i daga rayayyu ne ake samu babu kace wai daga Allah an gane daga rayayyu ne bil asanidi wato da kuma isnadi anil amwati kaga daga matattu ba wai a'a wai minal hayyi. ba wai ai a sami shi ilimin minal hayyi an hayyi ba a'a minal hayyi ne anil mayyit dole waɗanda za su ba ku sahabbai ne waɗanda sun riga sun koma zuwa ga Allah malaman musulunci ne dole ne babu ka ce wai za ka karbi ilimin ka wai daga rayayi, wanda baya mutuwa Allah shi yasa malamin nan yake raddi yace duk wanda ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an yakuna ilmuhu ya yace dole ilimin sa ya kasance min al ahya'i daga rayayyu ne shi ya karbi wannan ilimin bil asanidi da isnadai saboda al isnadu min ad-dini laula al isnadu la qala man sha'a ma sha'a haka ibn al mubarak yace al isnadu min ad-dini shi wannan isnadin an wani an wani wanda ake ce masa silsilatul rijal an gane wanda ake ce masa sanadi shine kuma isnad yace wannan shi isnadin min addini yana daga addini yace laulal isnadu da ba dan isnadi ba in ka faɗi za a ce daga wa ji shi daga waye ji har a cike zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la man sha'a ma la qala sha'a ma sha'a da duk wanda ya ga dama sai ya ce koshi ya ce ai kaza to amma in ka faɗi za a ce daga wa a wani hadisi ya inganta daga wa aka rawaito waye mai shi ba ka zuwa da abu majahul ka zo ka ce ka karɓo shi daga majhulul hal ko kuma majhulul ai mutumin ma da ba a san shi ba ma ko an san shi ba a san halinsa ba shin mutumin kirki ne ko na banza dole shi yasa ake wa wannan al'ummar kirari da ummatul isnad na an ummatul isnadi mu al'umma ce ta isnadi kamar yadda yake cikin muqaddima na muslim da ba a tambaya dangane da isnadi yace hatta idza waqa'at al-fitna fa yuqalu sammu lana rijalakum har sai da fitina aka fare wa annabi ƙarya abubuwa suka faru na fitina in ka zo ka faɗi sai a ce sammu lana rijalakum ku gaya mana mazajen naku shi yasa daga cikin hanyoyin da ake ƙin karɓar zance shine a samu al shi shi yasa saboda sai siha guda biyar ne akwai ittisalu sanad ittisalu sanad dole an wani an wani an wani kamar yadda sufiyani yake cewa al silahul mu'mini shi isinadin nan makami ne na mumi idan haka ka san daga wakaji to nan yake raddi yace duk wanda ya zo bayan manzon Allah dole iliminsa ya kasance daga rayayyu ne ta hanyar isinadi. an wani an wani an wane anil amwati daga waɗanda suka mutu tun daga sahabbai tabi'ai waɗanda duk suka koma zuwa ga Allah ta nan ne za a samu sai malam yace ai as-sahaba ai sahabbai wa man ba'dahum da waɗanda suke bayan sahabbai yace la ghaira babu wani da za a ce ana karɓo ilimi daga gurinsa sai ce qala ta'ala Allah madaukaki yace al yawma a yau ne akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku an gane na cika muku addininku gare ku wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma cika ni'imata gare ku wa raditu lakum al-islam dinan na kuma yadda muku da musulunci shine addini inna dina inda Allah islam malin yace jami'u aqwalis yace jami'u aqwalihi musabiqa aqwalun batilatun Mala ya ce dukkanin zantukan nan nasu na 'yan tijjaniya da suka gabata ya ce zantuka ne na bata na ƙarya tu khaliful kitaba was sunnata zantukan suna saba alkur'ani da sunna wa ma alayhi salafun salihu zantukan suna sabawa abinda magabatanmu na ƙware suke kai sahabbai wanda maza sallallahu ya ce khairun qarni thumma yunus thumma يلون عمران بن حسين يتي لا أدري da بعد قرنه قرنين أو ثلاثة to wa'annan da suka samu shaida to zantukan yan tijjaniya gaba ɗaya za ka ga zantuka ne waɗanda suke saba alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi da kuma abin da magabatanmu na ƙwarai suke kai siye ce da annan rasulullah sallallahu saboda manzara sallama kadimata wa huwa ma'alumun yace manzara sallama ya mutu wannan abu ne sananne abu ne sananne a musulunci ya koma zuwa ga Allah qala ta'ala Allah madaukaki yace innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne wa innahum mayyitun lalle su ma masu masu mutuwa ne zaka mutu za su mutu haka yace kuma wa qad sabata fi hadisi abi sa'id al-khudri malam yace hakika ya tabbata a cikin hadisi na Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama zara sallama ke ta la tukhayyiru al anbiya kada ku ringa fifitawa kuna zaba tsakanin annabawa yace fa inna nasa yas'aquna al qiyamati lalle mutane za su suma ranar alkiyama za su mutu ranar alkiyama ya ce fa a kunu awwala man tashaqqu an mul’arbu ya ce fa a kunu Manzala ya ce ni sai na kasance awwala farkon man tashaqqu anhum wanda ƙasa za ta kece masa ya fito wato nan wannan hadisin ya nuna ranar alkiyama Manzala shi shine farkon wanda ya fito daga cikin kabarinsa shi na na manzala yana cikin kabarinsa kenan duk wanda ya ce Manzala yana yawo da jikinsa da ruwe, sa wannan kar ya yi wa manzan Allah Manzala shi yana maganar ranar alkiyama malin ma sai kuma malin ya raddi malin yace adha yadullu ala annahu la yumkinu ru'yatu sallallahu alaihi wasallama malin ce wannan yana nuni yace wannan yana nuni cewa ba zai yi a ganshi ba sallallahu alaihi wasallama ba zai yi a ga manzan Allah ba Ya ce, yace da wafatihi bayan wafatin sai ya qazatan naman, ya ce ya ƙazatan kiri da muzu a farke la naman ba a bacci ba kaga malam ya yadda ana ganin manzon Allah a mafarki mu ma mun yadda ibnu taymiyyah ma ya yadda sai dai jahilai ne suka ce bai yadda ba shi yasa malam ya yace walau kana yumkinu zalika yace da akan zai yuyu yace lara'atuhu fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace da fatima yar annabi sallama da ta ganshi malam yace walau alima sallallahu alaihi wasallama annahu sayarji'u ila ad-dunya marratan saniyatan ba'da wafati la akhbara bihi ummatahu bizalika qabla wafati malam yace da manzo sallama ya san cewa zai dawo da sannan zai dawo karo na biyu zuwa duniya Tuda da ya ba wa al'ummarsa labari da hakan amma bai ba da labari ba sai ce kama akhbara kamar yadda manzon Allah ya ba da labari bin zuli Isa bin Maryam alayhi salam da sakkowar annabi Isa kaga manzon Allah ya ba da labari annabi Isa zai dawo to da manzon Allah din zai dawo shi ma da ya ba da labari kamar yadda ya ba da labarin annabi Isa zai dawo sai malam ya ce walau raja'a da a ce zai dawo din sallallahu alaihi wa sallama alal fardi amma sallama a ce eh zai dawo an sallama an ji yace la takhtassu ru'yatuhu litijani fakat to da ganin sa ganin manzon Allah din da bai keɓanta da ga shehu tijjani ba kadai wato wai da a ce mun sallama law sallamna jadalan ma a ce annahu sayarju ila dunya marratan ukhra aw maratan saniya hadhihi ru'ya lam takun tahtassu bitijani faqat duna sa'ir jami'in nas ba za ce kawai tijani ne zai ganshi ba a'a dole da za ci a'a akwai wanda ya ganshi amma ba mai ganin manzan Allah ɗin sai sufaye su kare su ne shafafu da mai shi yasa malin yace alal fardi dama a ce an sallaba laura sallallahu alaihi wasallam alal fardi la tahtassu ru'yatu litijani faqat yace wala li mashayikh sufiyyati faqat duna baqiyatil ummati da ganin manzon Allah din bai banta ga su shehunan sufaye ba kaɗai ban da sauran al'umma kaɗai ku ne masu idan ganin manzan Allah duk wanda ba sufi ba baya gani sai da annahu saboda shi manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama rasulun ila kafatin nasi la ila mashayikh sufiyyati faqat saboda shi manzan Allah din an aiko shi ne zuwa duniya gaba ɗaya zuwa mutane gaba ɗaya ba an aiko shi ba ne zuwa ga shewunan tijjaniya tunda sun ce wani abu yake ba su na shara'a. to in dai manzon Allah yana ba su wani abu kuma abin nan addini ne a karɓa a yi wannan abu? to ai manzon Allah an aiko shi ne gurin duniya gaba ɗaya don haka kawai zuwa ba zai ringa zuwa 'yan tijjaniya da sufaye ba kaɗai a'a da ya zo gurin duniya saboda an aiko shi ne gurin kowa wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi sai malam ce to ai li'annahu rasulun ila kafatin nasi la ila mashayikhi sufiyati faqad ai saboda an aiko manzon Allah ne zuwa mutane gaba daya ba zuwa shegunan sufaye kare aka aiki manzon Allah ba yake cewa ولم تقع رؤيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقظة لأحد من الصحابة والتابعين وتابع التابعين malam ya ce walam taqa ru'yatuhu ganin manzon Allah ba bata taba afkuwa ba ba da wafati bayan yayi wafati bata taɓa afkuwa ba li ahadin ga wani Mina sahabati daga cikin sahabbai yace ai ya ga manzon Allah ya qazatan babu yace wa tabi'ina hakan ma tabi'ai ba wanda ya taba cewa ya ga manzon Allah wa tabi'i tabi'ina hakan ma tabi'u tabi'ina ba wanda ya taba cewa ya ga manzon Allah sai yace wa kaza haka nan ma lam taqa li a'adin min as-salihin al-ma'rufin bis-sidqi haka bayin Allah na kwarai su karan kansu wanda aka san su da gaskiya garin manzan Allah din bai afo ga wani ɗaya daga cikinsu. su malam ya ce dai inna madda'a zalika ashkhasun wa'anda suka yi da'awar kadai wa'anda suka yi da'awar wannan wa'ansu mutane ne ma'arufu na kadhibi wal iftira'i ala ala wa ala rasuli suke sanannu gaiwa Allah da manzansa karya kawai su ne aka sani su ne suke wannan da a wasu sun ga annabin malam ya ce ya ƙulu sheikh abdurra'uf bin usman hakan nan sheikh abdurra'uf bin usman yana cewa ya ce idza ya almuslimuna ya'taqiduna idan musulmai suka kasance suna cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qadimata yace idan ya zamanto musulmai suna kudurcewa da cewa manzon Allah ya mutu ya rasu kama ya mutu sa'irul bashari ba'da an ballagha risalata kama ƙada ta'ala kamar yadda sauran mutane suke rasuwa bayan manzon Allah ɗin ya isar da sakon Allah in an musulmai suna udurci aka kama ƙada ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi yace innaka mayyitun wa innahu mayyitun yace wa idza bi mutaakhiri as-sufiyati mali yace sun gashi waɗansu da suka zo daga baya sufaye da suka zo daga baya sai ga su ya nuna suna udurcewa bi annar rasula hayyun da cewa wai manzon Allah rayayye ne wallahi haka suke bari na ji shaida rubuci da kaina yana wannan kafin din nan da kake cikin tayya kake ta assalamu alaika wai kafin khitabi ne ai ga manzan Allah din ga ka don haka gashi assalamu alaika ayyuhan nabi don haka Allah ya ce wa'alamu anna fikum rasulullah wai ku sani annabi yana cikin ku haka wallahi shi da irin wuce ya bari kaga nan haka wannan kenan <coughs> to sai mala ayi ce sai gashi sufaye da suka zo daga baya wai suna udurcewa manzon Allah rayayye ne wa annahu yura kuma ana ganin sa shi ya qazatan a farke iri da muzulama naman fa ba a bacci ba sufaye na baya haka suka ce sai malam ce wa anna mashayikh sufiyati lallai shegunan sufaye ya talaqauna anhu mubasharatan wa yajtami'una bihi wai suna karɓa abubuwa daga gurin manzan Allah ya qazatan din nama naman nan kuma suna haɗuwa tare da manzan Allah kamar yadda Shehu Ibrahim ya ce ya ga manzon Allah a darul fasiki na kusala wai Faransa garin fasikai ya ce a nan ya ga manzon Allah ba madinan manzan Allah ba fa ya je can amma bai amma bai gan shi a can ba ya je maka amma bai gan shi a can ba sai ya gan shi a garin da shi da kansa ya ce a garin fasikai ah, ai ba a ganin manzo Allah a garin fasikai ina duk wani waje mummuna yaya zaka ce ka rasa ganin manzon Allah a waje mai tsarki ga wajen mumbarinsa da gidansa manzon sallama da yace tsakanin wannan ya ce dausayi ne daga dausayin gidan aljanna a ce ma duk ba a ganshi a nan ba sai aka ganshi a darul fasikina eh ne a can faransa kenan nan ne eh a garin fasukai wai a nan ya ga manzon Allah to haka suka kudirce suna haduwa da su haka Sheikh Abdulrauf bin Usman yace wa adha min azharil butulani yace wannan yana daga mafi bayyana ƙarya yace allazi yukadhibu tarikh yace allazi yukazzibu tariha wal waqi'a yace wannan ƙaryar wanda yake mafi bayyana ƙarya da yake ƙaryata tarihi da waƙi'i dan a tarihi ba a taɓa rawaito ga wani sahabi ya gan shi ba sai malam yace wa yasta'ilu an taqabalahu al-fitr wal uqul yace ba zai yi ba hankali da fitira ma da an kula ma su karɓi wannan ma magana wato duk wanda ya yarda da shi kenan ba shi da cikakken hankali kenan haka ba ni na faɗi ba waye ya faɗi wannan magana shine Sheikh Abdulra'uf cikin littafin ma'abbatun Rasul bainal wa wal da. san manzon Allah tsakanin biyayya da kuma bida'a. eh da kirkiro abu juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya ciki ya faɗi wannan magana ya ce wannan abu ne wanda an kula da fitra ma mu za ta karɓa ba ya ce kuma sufaye ne na baya suke da wannan aƙidar masu musulmai a ya ce wannan kuma mafi bayyana karya ne duk wata karya wannan ta fi bayyana to malam bayan malam nan ya faɗi sakamakon haka sai malam kuma ya shiga cikin fatul bari wanda ya kawo zantukan ya kawo dalalat wanda suke nuna cewa shi ibn al-qayyim fa a shi ibn hajar a cikin fatul bari kamar yadda shatima al ya yace sam sam ba da wannan fahimtar. kuma bai tabbatar ba bai yi ikirari ba shatima al-miskin eh idan zaka iya zuwa da kanka ga nan ba nan zo ka kirawo wallahi ba kai saka nuna inda ya yi ikirari ana ganin manzo Allah ba babu shi a cikin littafin wallahi babu in kuma kace akwai ne eh, to sai dai in wani fashion bari din za a canja wancan a goge shi a sake rubuta wani sabo to nan zaka nuna min wajen ma kwata kwata babu sai malam yace ma'ana qauli sallallahu alaihi wasallam malam yace ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man ra'ani fil manami fasirani fil yaqaza duk wanda ya ganna a cikin bacci da sannu zai ganna a farke yace ja fi sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari anna abu huraira cewa abu huraira radiyallahu anhu qala Allah ya ƙara masa yadda ya ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na cewa من رآني في المنام فسراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتي وقال ابن سيرين ابن سيرين يأتي إذا رآه في صورته إذن يغنش أتكين صورة سا wannan yana cikin sayi bukhari juz'i in ka duba na goma sha bakwai juz'i na goma sha bakwai shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas za ka ga wannan hadisi ya ce wa yace wa fi riwayati muslimin a cikin riwaya ta muslim kuma an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'ani fil manami fasirani fil yaqaza aw laka anna ma ra'ani fil yaqaza wa la yatamassalu shaytan bi yace man ra'ani fil manami duk wanda ya ganna a cikin bacci fasirani fil yaqaza da sannu zai ganna a farke au ko kuma cewa laka anna ma ra'ani fil yaqaza ko kaman ma ya ganni ne ma a farken ce wala ya tamassalu shaytanu bi shaydan baya iya kama da ni ina shaydan ya ɗauko wata kama ta wani manzan Allah ya zo ba wannan yana cikin kitabul jami wato yana cikin sahih wannan muslim juz'i na bakwai shafi na hamsin da hudu zaka ga wannan hadisi sannan malam bayan ya kayace ce ya ƙulul hafiz bin hajar al-hafiz ibn yana cewa to ne za ka ga rashin fahimtar shatima al ta fito fili yace ya qulul hafiz ibn adar malam yace al hafiz ibn adar yana cewa yace al hafiz ibn adar yana cewa Allah ya yi masa rahama rahimahullahu yace Allah ya yi masa rahama qawlu yace yana cewa fadin samara ani fil manami fasirani fil yaqza yace zada muslim min hadal waji shi musulmi ya ƙara ta wannan fuska gaba ɗaya auju in ka in ka zo za ka yi magana bisa bisa ka'ida na malamai na hadisi haka wallahi Aliyu bin Madini ya ce haka kuma Yahya eh, wannan Yahya bin Ma'in shi ma ya faɗi kamar yadda Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin akhlaqur rawi haka ne kuma malaman hadisi suke ka'ida hakan nan shi ma Imam Ahmad ya faɗi wannan magana haka Sheikhul Islam bin taimiyya a cikin Majmu'ul Fatawa wato hadisi na manzan Allah ba za ka taɓa fahimtarsa ba sai ka haɗa hanyoyinsa duk fuskokan da ya zo ya zo ta wannan fuska ya zo ta wata to sai ka tattara to ta nan ne za ka za fitar da natija amma ba ka zaɓi ɓangare ɗaya ka ce a'a da shi za ka yi amfani ba shi yasa da ya zo don ka gane malamin hadisi ne malamin hadisi ne ibn hajar Ka ga da ya zo yin magana akan wannan hadisin bai dogara kaɗai da ruwaya shari yake fasa yi bukhari yake yi wa shari amma da ya zo gurin wannan hadisin na bukhari sai da ya ɗauko ruwayan muslim sai ya ce to muslim ya ƙara saboda shi ne adalci ba ka zuwa ka ce kawai a nan ka tsaya da shi kai imani da to ta yaya aka aka tabbatar da wannan shi yasa da ya zo ibn azar sai ce za da muslim me ke nuna mana saboda ba ka zuwa cikin babi za ka yi magana ka buɗe babi ka ce kaza sannan baka tattaro hadisin ba kawai saboda son zuciya ka ce kawai kai wannan ka yarda da shi a afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yaya za ku yi imani da shashi ku kafin cewa shashi sai an yi jam'u jam'u a tarafil adilla dole sai ce zara muslim imam muslim ya ƙara min hadal waje kaga ta wannan fuska yace au faka anna ma ra'ani fil yaqaza yace haka hakan nan da shakkan ma yace waqa yace wa waqa inda isma'ili fi tariq mazkur faqad ra'ani fil yaqaza yace badala fasai rani. kaga akwai wata ruwayar da take karfafa waccan ta musulun ɗin da aka rawaito da shakka ga wata ruwayar ba shi yasa wato wani wanda yake kana ji jahili idan yanzu sai ce kamar yadda nan na ji wani ya faɗi akwai jahilin da na ji yana faɗi to ai tsakanin bukhari da muslim wannan ruwayar bukhari ce babu shakka don haka kaza ta bukhari za a ɗauka wannan jahilci ɗalibin ilimi ya san zantukan malaman hadisi game da bukhari da muslim wato malaman hadisi sukan bambance su ce bil bil majmu' gaba ɗayan hadisan gaba ɗaya littafin in ka tattara nan ne kake cewa Bukhari ya fi Muslim siha wannan bil majmu' in ka tattara kenan ta nan ne za ka ce Bukhari ya fi Muslim amma suka ce akan iya samun waɗansu hadisai a cikin Muslim kuma sun fi waɗansu hadisan a cikin Bukhari kai wannan ma saɓani ne saɓani ne a wajen ma malamai shin bukhari ne a gaba ko kuma muslim wannan saɓani ne duk ɗalibin hadisi ya san haka akwai wayanda suke ganin ta wani ɓangare muslim ya fi akwai kuma wayanda suke ganin a'a bukhari ta wani ɓangaren ya fi to haka ba duk hadisi bane da ke cikin bukhari wai ya fi duk wani hadisi da ke cikin muslim siha wannan ɓangaren karatu kenan wanda kaga ya zo a ai hadisin bukhari shi kawai shi ya ce kaza dan haka kaza wannan jahili ne wallahi kuna shiga ne ilimi ba ta kofarsa ba wannan jahilci ne jahilci ne haka kamar wanda na ga ana istidlali da shi cikin marasa tarbiyyar nan masu zagi wallahi wata tattaunawa na taba gani tsohuwa da aka yi da shi wallahi wanda kuna zuwa ku tattauna ma da jahilai ku yi haƙuri ƴan uwa wa'yansu ahalin sunna da aka zo kun san abin da ya faru wallahi sai da kamar ne kuka saboda na ga yadda aka zo aka cutar da ilimi wai shi wancan alusun nan ya janyo masa hadisi ba wanda ke bayani akan sifar Allah wai sai shi kuma yace tunda da hadisi ka janyo ni aya zan janyo laysa ka misli shay'un wa huwa samiul basir ni gashi na janyo aya kuma jahilai yan dariƙan na gefe suka yi kabbara wato kaga wannan banda jahili babu wanda zai ce wai da bambanci gurin istidilali, gurin ihtijaji tsakanin hadisi da aya wannan ba duk wanda ya faɗa ka jahili ne ɗalibin ilimi ba zai taɓa ce ma akwai bambanci gurin ihtijaji ba tsakanin a ce wai tun da wannan aya kai ka janyo wannan hadisi ya janyo wannan jahilci wallahi zantukan ku suna nuna mana ku ba ɗaliban ilimi ba ne haka ne kuma wannan gaskiya za mu ajiye abu a mahallinsa jahilai ne ku jahilai ne ku! to kaga haka dan haka wani baya zo ce a ah, ai tunda bukhari ya ce kaza kaza ne a sai kayi jam'u a tsarafin adilla shine ka bawa ilimin haƙƙinsa shi yasa shi ma ibn adar da ya zo shari shari fa yake wa bukhari amma da yazo sai ne ce da muslim min azar waji saboda dole sai ka tattaro sannan kuma yace wa waqa inda isma'ili yace fi tariqil madhkur kaga haka yace a wajen Isma'ili sai da ya jam'u a tsarafin adilla dan ya nuna ma yadda ake tafiya bisa ƙa'idodi na karatu an gane sai yace badal qawlihi fasirani fil yaqra yace wa misluhu fi hadis ibn mas'ud inda ibn maja kwatankwacin wannan kaga ya ƙara ƙarfafa wata ruwaya wacce ta zo a wajen Isma'ili cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqzama faqad ra'ani fil yaqaza haka ma yazo a wurin Isma'ili sai ce badala ya ra'ni ma sai kuma ya ƙara ya ce wa misluhu kwatankwacin sa din irin wannan ya ce fi hadisi ibn mas'ud inda ibn majah ya ƙara ƙarfafa wancan fa ba fa na bukhari ba ya ce kuma wasa hawu tirmizi wa abu awana ya ce wa waqa'a inda ibn majah min hadisi abi ju'aifa faka annama ra'ani fil ya ce man ra'ani fil mi sai sa bi tashbi faka annama ra'ani fil kaza wannan duk ka'ida ne na karatu shi sa duk wanda ka ga yana tafaga ruwa jahili ne ya shiga karatu ba ta kofarsa ba shi sa dole ba za mu fahimci juna da ku ba saboda muna bin ka'idodi ne na malamai ka'idodi ne na ilimi kaga yanzu hadisi ɗaya ya zo shari mara ra'ani fil manami amma ya ɗauko wancan ya ɗauko wancan ya ɗauko wancan duk ibn adar ne feki haka bai zo ya ce kawai tunda ai bukhari ya ce kaza kaza ba sai ya bi hanyar da ka'idan malamai suke bi sanin ya ce kuma kaga ya ce wa waka inda ibn mata min hadisi abi juhaifa ya ce faka anna ma ra'ani fil yaqaza kaga da ya gama sai ya ce fa hadhihi salasatu alfazin kaga saboda akwai jam'u a tarafil adilla sai ka tattara hadisul bab din duk wani hadisi da yake bayani akan ganin manzo Allah sai ka tattara shi to ta nan ne zaka fahimci me manzon Allah ma yake nufi sai ya ce fa'adi salasatu alfazin ibn azri ce wayannan lafiza ne guda uku ya ce fasira ni fil yaqaza fa ka'annama ya ce fa ka'annama ra'ani fil yaqaza fa qad ra'ani fil yaqaza sai ya ce sai ya ce wa jullu ahadisil babi kattaniya ya ce illa qawluhu fil yaqaza yace yawancin hadisin babi ma na ganin manzan Allah din wa'annan alfazi ne yawancin su ba wai dukkan su ba kenan yace yawancin su suna komawa ne akan wannan alfazin fasirani fil ya kaza taka annama ra'ani fil ya fa ra'ani fil ya yace yawancin su sai yace nan malam ya gaya ma cikin fathul bari abin da muka karanto cikin fathul bari in ka duba cikin juz'i na goma sha tara fathul bari shafi na ɗari hudu da sittin da tara shafi na ɗari hudu da sittin da tara kaga ya gaya ma wato nan me malam yake so ya nuna mana ƙa'ida na malaman hadisi in za su yi magana cikin bari ba sa ɗaukar hadisi ɗaya kamar yadda 'yan ɗarika suke ɗauka sai ce ai kawai manzan Allah cewa yi man ra'ani fil manami fasirani fil yaqaza kawai su ɗau wannan a'a in za ka yi adalci sai ka yi jam'u a tawafil adilla an gane sai ka yi jam'ul wuju ya zo min hadal waji ya zo min zalikal waji ya zo duk sai ka yi jam'i na wa'annan wujudin sannan sai ka fitar da natija wannan ita ce ƙa'ida ta ilimi wallahi da kuna tsayawa akan ka'ida na ilimi da mu da ku duk ɗaya ne ahli sunna za ku zama wallahi amma ba ku da tsayawa kaucewa ku ne ya kai ku zuwa ga bid'a shi yasa sai ya kawo mana sai bayan malam ya kawo juz'i na sha tara fathul bari na ibn adar juz'i na sha tara in ka duba cikin shafi na ɗari hudu da sittin da tara za ka wannan magana sai malam ya ƙara kawo ya ce wa ƙala al aidan hakan nan imam al-hafiz ibn adar ya ce ga wajen to wallahi ta nan za ka gane ma shatima ya ce shatima al-miskin ya ce wai ima wai ibn hajar yi ikirari ana ganin manzo Allah wala babu wannan abu babu wannan karatun cikin bari babu kwata kwata babu ga wanda yake fahimtar karatu wallahi babu in kuma akwai ku dauko ku nuna mu ko shi ya bugo ya nuna mu na san ba zai taba bugowa ba saboda yana tsoron kada alkanawi ya damke shi malam Musa ma ya bi shi ya gudu gida ballantana kuma a ce ga alkanawi ya ƙara fitowa shi ma a'a ina ai duka sai ya duka shi ya yasa naku ne daga gefe kuma wallahi abu ne Allah ne ya sa mu dace Allah ne ya ganar da ku shatima al-miskin ba a fahimtar karatu sai ya ce wa qala al-hafiz aidan hakan nan imam al-hafiz ya faɗi cikin dai shafin an gane shafi na juz'i na 19 shafi na 469 yace wa nuqila dan Allah ka rike wannan kalma wa nuqila in ka ji an ce Yi yuhuka ko hukiya ko ruwiya ko zukira wallahi wa'annan abubuwan ko ga an ce ƙila duk wa'annan da kake ganin su siyagut tawrid ne babu yanda za ka zo ka istillali da irin wannan abubuwan in dai ka san karatu a ce ƙila ka zo ka ce ai an ce ƙila da haka kaza a ce ruya ka ce a ah, ya inganta kawai siga ne ta tamuridi da ya zo to ibn ajar sai ya ce wani ƙila samun kalmar wani ƙila wani ƙila wani ƙila ya ce an ciro wa ya ciro ba a faɗi ba an jama'atin mina salihina kaga wannan jama'a an jama'atin mina wannan an jama'atin mina salihina kaga jama'a wannan dukkanin wanda ya san lafazin jama'a ya san lafazi ne am ya san lafazi ne am jama'a jama'a suwaye sukan yi zama 'yan Kano sukan yi zama 'yan Kaduna jama'a sukan yi zama 'yan China 'yan Amerika, jama'a suwaye su kaga farko abin da zaka fara hangowa shi karan kansa bai yadda ba ba wani ikirari da yi yace wani kila an ciro yace wa ya ciro bai faɗi wanda ya ciro ba daga gurin wa aka turo sai ce an jama'atin daga wa'insu jama'a suwaye su bai faɗi ba wannan dai yana nuna rashin yarda da abu an jama'atin mina salihina daga cikin salihai cewa kana salihi <coughs> ba shi ke nuna duk abin da ka faɗi sai an karɓa ba kamar yadda yake cikin siyarwa a alamin nubala an gane imamu malik yake cewa yake cewa ba na karɓar ilimi daga wurin mutane hudu yace wawa wanda yake bayyana wawancinsa ko ya fi kowa hadda yace ba na karɓa wawa eh, eh, eh, wawa yace da kuma ma'abocin bida'a ɗan son zuciya yace a da wanda ke son zuciya daga ciki dai yace da kuma wanda yake bawa ne na gari salihi ne fadil yace amma me la yahfazu ma yaqulu la yahfazu ma yaqulu baya kiyaye abin da yake faɗi kawai kana bawa na gari ba shikenan ba kana da salihanci ba da yawa sufaye sun zo da alamar zuhudu sun wa manzan Allah karya wallahi sufaye akwai su da zuhudu amma giza ne a wajen yi wa manzan Allah karya ka je ka karanta alfiya ta Imam Suyuti ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al fi ma yad'u Kici sun fi kowa yi wa manzan Allah kariya sun fi kowa sharri shi yasa wai kai zuhudi ne ko ka a wani kila waye ya rawaito waye ciro muƙaddara ma an jama'atin min salihina kawai dan an ce wani bawa na gari ya ce kaza kai wanda ka ciro din an ce wani kila ba a gaya mana ko kai waye kai ba wannan shi ake cewa a ilimin hadisi an gane majhulul aini majhulul aini wanda ma ba a ma san shi ba kwata kwata wani kila waye shi ba mu san shi ba an jama'atin haddai nan an jama'atin waye shi wannan na kira ne na kira ne wannan an jama'atin mina salihina wani kila waye ya ciro su ma ɗin su waye su duk ba a faɗi ba ibn hajar ba amma a ce wa ya yi ikirari kai malam ma ba a fahimtar karatu Ya ce wani kila an ciro an jama'atin daga wa'insu jama'a mina salihina daga cikin nagari annahum cewa su Rawun Nabi sallallahu alaihi wai cewa sun ga manzan Allah ka fa wai sun ga manzan Allah fil ne a cikin bacci hasara hadisin kenan su sun mara mara'au sannan wai suka ga manzan Allah din a da zalika bayan haka fil ta a farke wayansu ne aka ciro su waye ba a gaya mana su ba wai sun ga manzan Allah a mafarki sannan suka gan shi a farki wato mar'ani fil manami sun gan shi a cikin bacci fasirani fil ta kuma suka ce sun gan shi a farken sai malam ya ce wasu aluwa an ashiya suka tambaye shi gani da wayansu abubuwa kanu min ha mutakhawwifina wanda suka kasance suna masu tsoro daga wayannan abubuwan an gane suka tambayi manzo Allah fa arshadahu ila tariqi tafrijiha fa jaa al-amru kadhalika wai sai manzan Allah din sai ya nusar da su zuwa ga hanyar da za a samu waraka daga wayannan abubuwan sai al'amarin ya zo kamar haka malam yace qultu kaga ibn hajar wanda zai nuna ma maukifinsa tun a nan ka ce wai yayi ikirari wala ba fahimtar karatu akwai nakali da yawa akwai akwai wafiƙin, wafiqin an gane akwai nakalin mukhalifin an gane akwai nakalin da za ka yi kana mai yadda da maganar in ka ciro sai kai istidrakin ta kuma kai istidrakin wannan kalmar wannan maganar da ka ciro kai mata raddi wannan baya nuna ka yadda da ita kuma dukkan gurin da kake magana cikin littafi kana kawo zantuka sai ka zo kace kultu za ka faɗi mawkifin ka kenan shi yasa lafazin kultu yana nuna musamman mawkifin ibn adar babu ikirari a ciki yace kultu nace ya ce yace wa haza ibn azar ya ce wa haza yace na ce ni ibn azar yace wa haza mushkilun jiddan annan akwai rikici fa mutuka sai da ce jiddan bai ce mushkilun ba kawai sai ce jiddan yace mutuka wannan ya ce akwai rikici sun ga manzan Allah a mafarki sannan suka gan shi a ya yace akwai rikici yace walau umila ala zahiri ce to da za a ɗauki wannan magana tasu a zahiri yace la kana haula'i sahabatan to da wayannan sun kasance sahabbai ne a ce sun ga manzan Allah saboda waye sahabu shi ne wanda ya ga manzan Allah ko marra annabiyya mu'minan bihi wa mata ala islam wanda ya ga manzan Allah ya yi imani da shi ya mutu akan musulunci shine sahabi to su ma sun yi imani da manzan Allah dama ba cewa aka yi su ya bane kuma sai suka ga manzan Allah to me marabasu da sahabbai sai ya ce to da za a ɗauke shi a zahirinsa in aka duba kuma ta'arifin sahabbai ya ce wayannan da sun zama sahabbai shi ya sa fa shehu tijjani yake cewa wai manzo Allah ya ce wai ashabuka ashabi ka shehu tijjani sahabbai na ne hmm. Allah madaukakin sarki sa mu dace yace wala amkana baqa'u su'bati ila yawmil qiyama da zai yiwu a ce ai akwai wanzuwar sahabbai har zuwa alkiyama ana ta samun sahabbai shehu tijjani yana cikin shehu ya ce da har zuwa ranar alkiyama an gane to kaga a nan ibn adar baya tare da wannan magana da ya ce kultu wahala mushkilin jiddan ka ce yayi ikirari baka fahimci karatu ba wallahi bai yi ikirari ba wallahi kai sabanin abin ne ba to bayan ya zo sai ya ce kuma yace wa yu'akkiru yace wa yu'akkiru alayya anna jama'an jamman ra'awhu fil manami thumma lam yadhkur wa'idun minhu minhum annahu ra'ahu fil yaqaza yace sa'an nan kuma yanzu in aka dauka aka akwai jama'a da yawa daga suka sun ga manzon Allah din su a mafarki yace thumma lam yadhkur wa'idun minhu sannan babu wani daya daga cikin su din da ya ambata annahu ra'ahu fil yaqaza cewa ya ga manzon Allah din kuma eh kiri da musu yace akwai wanda sun ga annabin a cikin bacci yace kuma babu wanda yazo yace ya gan shi a farke sai yace wa khabaru sadiq yace wa khabaru sadiq la yatakhallafu labari na mai na gaskiya baya baya canjawa da haka manzon Allah yake nufi to wallahi da an ka gama za Allah a mafarki wallahi sai ka gan shi a farki saboda me khabaru sadiq la yatakhalla labarin mai gaskiya waya canza in manzan Allah ya ce sai ka sai abu kaza ya faru wallahi sai ya faru saboda wa ma yanzuqu anil hawa in wa illa wahyiwa haka ibnu adar yace wa khabaru sadiq la yatakhalla labarin mai gaskiya baya canjawa sai ya ce wa da inkarul qurtubi ya ce lallai inkarin imamul qurtubi ya tsananta alaman ƙala marra'ahu alaman ƙala a kan wanda ya ce marra'ahu fil manami faqad ra'a haqiqatahu summa yaraha kadhalika fil kamata kama taqaddama Ya ce inkarin imamul qurtubi ya tsananta ga wanda ya ce duk wanda ya ga manzan Allah cikin bacci to haƙiƙarsa ya gani kuma da sannu zai ga wannan haƙiƙa a farke. To kaga a daidai nan akwai alfaz da Ibn Hajar ba ku fahimta karatu. Da Ibn Hajar ya yi amfani da su baya nuna kirari na ganin manzan Allah wallahi shi tima baka fahimta ba wallahi kuma bakka da ɗalibin da zai zo ya kwace ka anan wallahi baka fahimta ba. kai ma kuma in ka zo gaba na wallahi sai na biya ma akwai alfas da ibn hajar ya yi amfani da su a wajen wanda sun koru ka ce ya yi ikirari ana ganin manzan Allah a a koma a ƙara fahimtar ka ya ce kuntu ala mushkilin jiddan nan zai nuna ma baya tare da su sannan yanda ya kawo ikayan ma wani ƙila an jama'atin min sali wani ƙila su waye su to da yazo sannan a da cikin littafin juz'i na sha tara juz'i na sha tara shafi na ɗari hudu da sittin da tara akwai hasilul mas'alama. gaba ɗaya da ya tattara zai fitar da natija ta nan ka gane baya tare da cewa wai ka ce wai yayi ikirari wallahi a malam shati ma almiskin Allah ya ƙara ba lafiya amma dai ba ka fahimci wannan karatun ba wallahi bayan ya zo a cikin dai shafin sai ya ce wal hasilu min al ba ta al ajwi bati sittatun yace abin da aka tattara dai abin da za a samu in ka tattara abin da yi. cikin zantukan da aka faɗi in ji ibn adal yace zantuka ne guda biyar a guda shida Ya ce in ka tattara abin gaba ɗaya guda shida ne to za ka ga kuma inda mawkifinsa yake ya faɗi mawkifinsa a baya zai ƙara tabbatar da shi a nan yace ahaduha ɗaya daga cikin hasilin mas'alati din yace annahu ala tashbihi wa tamsili cewa ai manzan Allah ɗin kamantawa yake duk wanda ya shi a cikin bacci kamar ya ganshi a farke kawai hadisin abin da yake nunawa kenan hadisin abin da yake nunawa kenan sai ya ce to zantukan amsar da aka bare annahu ala tashbihi manzan Allah din da ya faɗa kamar ra'ani fil manami fasirani ya yaqaza in ka tattara hadisan gaba ɗaya cikin zantukan yace e, eh, wannan manzan Allah yana kamantawa ne duk wanda ya ganna a cikin bacci kamar ya ganna a bakin kamar yace alat tashbihi wa tamsil sai yace dan ka gane wannan shine mawkifinsa sai ce wa dalla alaihi qawluhu fi riwayatil ukhra kuma faɗin manzan Allah ɗin ya yi nuni ga wannan kamanta manzan Allah yake nufi a cikin wata ruwaya kamar yanzu manzan Allah ya raba gaddama yake so ya ci ai manzan ana cewa duk wanda ya ganna kawai abin da yake kenan duk wanda ya ganna a cikin bacci da kamar ya ganna a farke ne kawai har manzan Allah ya raba gaddama shi yasa da yazo yace wa dalla alaihi qawluhu faɗin manzan Allah ɗin ya nuna yace fi riwayatil ukhra cikin wata ruwayar faka annama ra'ani fil shi shikenan kawai dan Allah nan bai isa ka fahimto ka jiyo ƙanshin ra'iha na mawkifinsa ba tun daga nan bai isa ka jiyo maka ce yayi wai yayi ikirari ana ganin manzon Allah a farke su ba sa iya su dubo ku kuma ba ku da amana gurin dubowar sai ha'inci sannan ya ce kuma saniha ya ce na biyu anna ma'anaha cewa ma'anar ya ce sayara filiya ta ta'awilaha da sannan zai ga tawilin fassarar wannan abin da ya gani filiya ƙaza a farke ya ce bi tariƙil haƙiƙa awi ta'abir wato ta hanyar haƙiƙa ko kuma ta ta'abir wannan nabi kenan kaga bai ƙarfafa wani dalili ba bai kawo wani zancen Manzan Allah ba haka an faɗi an faɗi ina hujjarsa bai karfafa ba bai kawo hujja ba haka suka ce kuma ba su da inda suka makale na hadisin Manzan Allah amma waɗanda suka ce a'a in ka tattara fa hadisin bab din gaba ɗaya kawai Manzan Allah ya ce duk wanda ya ganna a cikin bacci kamar ya ganna a farke ne sai aka samu nan Manzan Allah ya karfafa amma duk waɗancan kowa ra'ayinsa ya faɗi in manzan Allah yana magana ga manzan Allah ya yanke hukunci cikin wata ruwayar wa yake sauraron kuma wani sufi ko wani malami da o kulla qaulin inda qauli muhammadin in aka ce manzan Allah ya ce kowa barin sa ake yace nabi kenan yace Salisu hana uku annahu khasun bi ahli asrihi wannan ma ya keɓanci wayanda suke zamanin manzan Allah da in kai mafarki da shi wayewar gari sai ka fito ka gan shi shi ne mara ani fil mai fasir ani fil ya kaza akwai wanda suka ce aka suka ce khasun bi ahli asli mimman amana bihi qabala an yarahu daga waɗanda suka yi imani da shi kafin su gan shi da suna wani ƙauye sai suka yi imani da manzon Allah suka gan shi a mafarki kuma sai su kawo masa ziyara hmm, kaga haka kenan wannan shine magana na uku da ya kaye ce rabi'uha magana na hudu shine annahu yarahu fil mir'ati allati kanat lahu in amkanahu zalika wai zai ga manzan Allah ɗin a mudubi in hakan yi yu gare shi Ya ce wa aza to da ya zo nan saboda akwai hatta imamu suyuti ya kawo wani asar wai abdullahi ɗan abbas malamin hadisi ne fa shi sa duk wani wanda za ka ga ya ƙarfafa mawukifinsa za ga sai da ya sauka daga kan ƙa'ida ne ta ilimin hadisi sannan ya yi amfani da ra'ayinsa za ka ga wannan ruwayar ba wanda ya sai zo ya ingantar da ita sanadan ya zo ya ce gashi ta inganta kuma malamin hadisi na imamu suyuti din Allah ya gafarta masa kisa inda ka ga mutum ya karbabu wannan hanyar to ya sauka daga kan ƙa'ida ne na karatu to anan zai tabbatar da wannan magana amma in yana kai to za ka ga abin zai fito fili ya kawo cewa abdullahi dan abbas ya gan shi wai a madubi ya ce annahu ya filmir ya ce annahu ya fil filmir allati kanat lahu in amkanahu zalika wai in ya wai zai ga manzon Allah a madubinsa in hakan ya gare shi sai ce wa haza min aba'adil mahamil kaga yayi raddi ga wannan magana ce kai wannan yana daga mafi nisan abin da hadisin ma zai dauka wata yana daga can ai wannan ba mai kashi ma ba za a ka ba kaga yayi raddi ga wannan magana sai ya ce khamisuha magana ta biyar annahu yarahu yawmal qiyamati bi mazid khususiyatin la mutlaqa man yarahu ina idin mimman lam yarahu fil manami yace ai man ra'a man ra'ani fil manami fasirani fil yaqza al alkiyama ne wato da wani mazi wato da wani mazid wato wani daɗi na khususiya shi wani gani zai wa manzan Allah na musamman bayan cewa a wannan lokaci al'ummarsa za su gan shi to akwai wani keɓantaccen gani da zai wa manzan Allah ɗin. Na biyar kenan yace ce mimman lam yarahu fil manami ganin da wanda bai gan shi a mafarki ba an gane kamar wanda ya gan shi a mafarki ganin da zai masa daban ne da wanda bai gan shi a mafarki ba ranar alkiyama shi ma yana daga cikin abubuwan da aka faɗi ya kawo adalcin kenan kuma sai ce sadisu ha sai ce sadisu ha na shidansu shine annahu rahu fi duniya haqiqatan wai shi zai ga manzon Allah ɗin a duniya a haƙiƙa Wayu yukhatibuhu ya ga manzan Allah ɗin ma kamar yadda jari ya yayi kenan ya ga manzan Allah ɗin ma wa ya yayi magana da manzan Allah ɗin ma yace wa fihi ma taqaddama min al-ishkali kaji ce wannan akwai abin da ya gabata na rikici wanda ya gabata a cikin wannan magana a ce ka gan shi a mafarki sannan kuma ka zo ka gan shi a farkin ya ce a'a wannan akwai iskali a ciki wannan shi ne zantuka na shi ibn hajar amma wallahi babu lafazin ikirari da shatima ya yi babu bai yi ikirari ba ana ganin manzo Allah ibn hajar bai yi ba shek shatima da miskin baka fahimci fatawul bari ba wallahi bai yi ikirari ba wallahi bai yi ikirari ba kwata kwata kai inda ma in zaka yi masa adalci cewa za ka yi mawukifinsa shi ne in aka tattara hadisan kawai shi ne manzan Allah yana nufin duk wanda ya ganna a cikin bacci kamar ya ganna a farke ne wannan shi ne mawukifin ibn hajar ma amma a ce ya yi kirari ana ganin manzan Allah a mafarki wallahi babu a cikin fatawul bari a babu <laughs> wallahi babu eh wallahi babu shek shatima a cikin wallahi babu kuma bakka da ɗalibin da zai zo ya nuna kuma kai wallahi ba za ka zo ka nuna min ba a gabana babu wannan yana daga cikin bonus saboda mun tattauna matsalar kuma malam habibu ahmad gusau ya kawo zancen ibn hajar shine wujjar sama na ba a ganin manzan allah wannan a farke wujjar malam habibu ahmad gusau zancen ibn hajar ba a ganin manzan allah a farke kai kuma wujjar ganin manzan allah a farke kace shine ibn hajar to anan yanzu an samu ta'arud baina hadain alqawlain yanzu kai ka ce kaza shi ya ce kaza to yanzu me ya kamata in zami alƙalanci sai mu ɗauko zancen ibn hajar din mu ga da shek shatima al-miskin da kuma malam habiba ahmad gusau waye ya fi gaskiya saboda kowa hujjarsa ibn hajar shi ya kawo zantukan ibn hajar sheikh habiba ahmad gusau yace ba a ganin manzan Allah a farke kai kuma shatima al-miskin sai ka ce ana ganin manzan Allah a farke kiri da muzu wanda kama shine ibn Adam kuma sai muka ɗauko muka ga kai ne babu wajen a ciki shatima al-miskin Allah ya ƙara ma lafiya Sheikh Shatima amma dai gaskiya baka fahimci wannan karatun ba wallahi baka fahimta ba shi yasa wannan duk a cikin fatul bari babu inda ya yayi ikirari dan ƙara danna ya ƙara cewa shi ibn hajar ya yi ikirari in ya ƙara faɗi ku ya faɗi saboda mahallin niza ɗinmu shi ne shi ibn hajar ina ƙara maimaita saboda wani kada nan ya zo ya yi mana shirme mahallin niza ɗinmu shi ne shin da shatima al almiskin ya ce ibn hajar ya yi ikirari ana ganin manzan allah shin ya yi ko bai ba mu muka ce bai yi ba shatima al al-miskin bai fahimci karatun ba ne kai kuma in ka ce ya yi kawai shi ne a kan ibn hajar eh, shin ya faɗa ka ko bai faɗi ba Shi ne abin da muke ku ne zamu ibn hajar al-asqalani shi ma yayi ikrarin za a ga ma'aiki a farke a cikin fatul bari a wallahi bai ba a wallahi bai ba a bai ba mun karanta kuma duk mai hankali ɗalibin ilimi mai fahimta karatu ya fahimta duk mai hankali sai dai in muridai na gabanka amma duk mai hankali ya fahimta bai almanku ne ibn hajar al-asqalani shi ma yayi ikrarin za a ga ma'aiki a farke a cikin fatul bari a da yi wallahi wallahi da yi ba shekka su ma miskin wallahi da yi ba Allah ya ƙara ma lafiya ba na zagi amma zan caccake mutum ba na zagi amma ibn hajar ya yi ikirari cikin fatul bari wallahi da yi ba a wallahi da yi ba ku ne. ibn hajar al-asqalani shi ma ya yi za a ga ma'aiki a farke a cikin fatul bari a bai wallahi wallahi ba eh wallahi ne ba Sheikh shatima eh Sheikh shatima wallahi baka fahimci karatun ba karatun ba wallahi Sheikh shatima ba ka ba Sheikh shatima wallahi baka fahimci karatun nan ba wallahi baka fahimta ba wallahi baka fahimta ba hmm. yasa ga nan manzansa <coughs> a ah, wallahi shekshati wallahi baka fahimta wallahi ma ha wala shekshati wala baka fahimci karatun ba ku yi haƙuri tare da girmamawa amma wala baka fahimta ba ah, wala baka fahimta ba shekshati ba wala shekshati ba baka fahimci karatun nan ba wala baka fahimta ba shekshati ma miski Allah ƙara ma lafiya amma Allah ka fahimci karatun ba wallahi kuma matsalar ku rashin fahimta shi ne ku da gaskiya ne ba abin da ya sa ba kwa tsayawa ku bi karatun bidiƙa matsalar ɗaya ne wato kun riga kun narke cikin abu shi ya sa to idan kuka zo kuna karanta littafin ba kwa samun nutsuwa ku bibi karatun a hankali kawai ƙoƙari kuke yi duk inda kuka ga wata shuba ku ɗauke ta a matsayin hujja eh matsalar ke da haka gashi nan na sa nan ba duk wanda zai kira amma da Allah kamar yadda wani dan waye bayani minti goma dan Allah duk wani ahli sunna kai ya kira duk wani ahli sunna kai ya kira Allah kada da Allah kada wanda ya kira ku ba su su kira ku kuma su kira sannan kuma duk wani ɗan ɗariƙa da yake da ta cewa kuma yake ganin ya kirawo da ya kiran nambar ba ta shiga ba da Allah ya samu nambar sa nan zan kira in dai ɗan ɗariƙa ne eh ɗan ɗariƙa na ce in ka san kai ba ɗan ɗariƙa ba ne kar ka samu nambar ka kira ka eh, amma nan dai shatima al-miskin wallahi bai fahimci karatun ba wallahi bai fahimta ba bai fahimta ba wannan ɗan uwa na ɗauke ka amma akwai ɗan matsalar network shi yasa idan za ka ba a hankali kuma ka san wani abu wani zubin idan muka zo wala idan muka zo muna yin karatu da su haka daidai daidai idan da za su ɗauko littafin wallahi da za mu biya musu ɗazu na ga wata tattaunawa ta da na taɓa yi da wani ɗalibin prof wallahi sai da na biya masa karatun da ya ɗauko yana da wata da'awa yana da wata da'awa na cewa Nasiruddin Albani ya ce ba salatin Ibrahimiyya ba ne kuma asalin wannan abu malaman su ne suka rinka kai amma da muka zo muna tattaunawa da shi da na sa shi a gaba ya ɗauko sifati salatin nabi na ɗauko wala sai da ya janye wannan zan sa muku ina jin assalamu alaikum to dan uwa kana da matsalan network fa Allah zan sa muku kuci wallahi da yazo da na tisa shi a gaba cikin littafin sifatu salatin nari wallahi da na tasa shi a gaba sai da ya janye wannan wato ko da suna karanta littafin da shi ka san wa wanda ke neman dalili yake to ba su da nutsuwa na karantawa su fahimta ya mu ga Allah ya sa nan ne amma ɗazu na ga tattaunawar ta jima Allah ya ɗazu na ga tattaunawar ba wannan ba ne Allah ɗazu na danta na yi mamaki ma da na danta ya salamu Allah na yi mamaki na ce kai ta jima tattaunawa ta jima da yi tattaunawa da Allah ya da na zo na ce kai na ce wannan tattaunawar wala sai da ya janye Allah sai da Allah sai da ya janye ba kwa fahimta saboda lokacin da kuka ɗauko littafi ko na ahli sunna ne wato kun ɗauko ne lokacin da kuka ji matsi to shi yasa wani abu wani abu wani karatu wallahi kai Allah ya saka malaman mu da alkhairi ba zan ta manta ba lokacin da muke jami'a muna karanta littafin rauda na ibn Kudama. Saboda ka san hatta a usulin fiqh idan ka ɗau irin litattafan malamai na baya sun fi kalmomi tsaurara kuma su sun fi wahala fahimta. Layi daktor ne wanda yake koyar da mu. Kuma daktor bi bi ma'anar kalima doktor wallahi. Amma wani zumu in muka karanta, layi sai ya ce a maimaita. sai ya yi tunani saboda me ba to ku kun shiga cikin littattafan ne kuna neman kwatar kawai ba kuna tsayawa ku fahimta wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan wadawa muke magana Malam Ibrahim ya haya. Malam ya haya da To, to, sani da zuwa ɗan uwa. Muna jin ka. Ina na fatan kai Malam barka da barka da wuni. To alhamdulillah ni ma ina yi ma fatan alkhairi. Da fatan sun ji ma lafiya. A wallahi alhamdulillah alhamdulillah. Masha Allah muna kawai dan dai an kawai dan yi fa. To Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah ya ƙara zumunci. Amin. To dan uwa ka bugo ina jin kaga ba su bugo bane. Kokari za ku yi ku bugo. Hmm, ku kwaci shatima almiskin a hannu. shi yasa duk inda kaga ake ba sa tsayawa a tafi da abubuwa a nitse ina ba su ba sa tsayawa la ba sa tsayawa a tafi da abubuwa a nitse ku yi haƙuri ban ga abin ba amma da zai iya yiwuwa in ganta ana nan wallahi da na